Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna ɓoyayyen Raihan. Wanda ya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al'amin TV. Sai da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun ne a inda duk da san cewa matan yanzu ba su da tabbas. amma yana da yaƙinin cewa ba duka ne iri ɗaya ba. Akwai na banza akwai na gari, shi ya bai taɓa sakura ba a jerin waɗannan matan ba. Sai kuma ga shi ta baka mamaki, sai kawai ya ji zuciyar shi na rawa akan kowace irin mace. Tsaf ya fito cikin shirinsa na ofis as usual cikin ash ɗin court wanda ta yi matuƙar amsar fatarsa mai matuƙar sheƙi. Sumar nan tasa kamar mai saboda sheƙi da kwanciya. Da sauri Rabi'a da zuwa yanzu ta samu natsuwari yi masa magana ta tare shi da gaisuwa. Sai dai ta kasa haɗa ido da shi kamar yadda ta saba masa. Sai dai shi da ya kafe ta da idanuwansa masu matuƙar tasiri da hukunta mai laifi cikin sauƙi. Hakan ya sa ta shiga kama-kama duk abin da ta haɗa don faɗa masa. Take suka tarwatse komai ya kama hanyarsa. Haƙuri kawai ta samu kanta da iya furtawa. Bai ce mata komai ba sai gewaye ta da ya yi ya fita cikin kamewarsa. Yana fitowa ya samu Samir Securities yana zaman jira da sauri ya buɗe masa mota ya shiga. Shi kuma ya shiga driver seat ya ja mota da gudu suka fice daga man gate ɗin. Cikin nutsuwa ya lalubo lambar wayar Rehan wadda ta yi ringin wajen sau biyar sannan ya ji ya muryarta mai cike da wani salon shagwabar da yake halittarta. Limshe idanunsa ya yana mai sakin wata sirrintacciyar ajiyar zuciya. Ina kwana? Ta faɗa tana tura baki ba don taso ba. sai sai dai raina na gaba da ita ba tarbiyyar ta ce lafiya ya amsa shi ma a takaici kafin ya ɗaura da cewa ki fito ofis muna wajen gate zaro ido ta tana kallon wayar da ya katse mata kan bala amma wannan mutumin ya raina min wayo dole ta tashi ta fito dama a shirye take tsaf hajiyar agadas da ke tsaye tana sauraron ta ta ce mutum dai ya dinga kiyaye harshensa don kar ya je ya aikata zunubi ba tare da ya sani ba. Wai me matar nan ke nufi ne? Tunda ta dawo gidan nan take min wasu maganganu marasa kai. Ta faɗa lokacin da ta samu anta amarya a falo don yi mata sallama. Kafin anta amarya ta bata amsa abi da yake shigowa ya riga ta amsawa wa Rayhan da cewa wasa ne take miki tare da nasihar zaman duniya irin nasu na manya da suka gajiya suka ga yau. Tura baki ta ta fice daga falon tana ɗaga musu hannu. Buɗe motar ta ta shiga tana fama ciccin magani a cewarta ta gaishe shi don haka ba za ta ƙara gaida shi ba. Har suka fara tafiya babu wanda ya tanka ita ce ma take jin haushin shirin nashi ga kuma haushinsa akan auren da ya ba tare da saninta ba. Sai hakan ya kuma tunzura zuciyarta. Gani sai ya kuma yin wani kyau, ai take ganin duk ɗan ya aure ne. ya kwallo ta cika idanunta tana shirin zubowa zuciyarta kuwa ita kaɗai ta san halin da take ciki. Idan baya kusa da ita tunaninta yakan sassauta yayin da tiririn zuciyarta da yanda abin yake toshe numfashinta duk yake ba ta mamaki a duk lokacin da ta tuna shi da aurensa da kuma yawan matan da ke son shi. Shi yasa ta ɗauki niyyar ba shi iska na yanke haɗuwarsu ko ta samu ta manta da abin da yake damunta. Wanda Hakan ba abu ne mai matuƙar wuya ba, manta cewa Wazir yana da aure. Duk wani motsin ta da tunaninta ta yi ne tare da bugawar zuciyar shi, komai nata akan idanun shi da zuciyar shi ne. Yana da yaƙinin cewa ko motsi Rayhan ta yi sai ya gane abin da take nufi bare kuma damuwarta. Tsaf ya fahimci dalilin fushinta a kansa. wanda dama can faruwan hakan yake tsoro shi yasa yi ƙoƙarin kaucewa haka. Ƙarasowarsu ma ba ta sani ba tana can tana fama da numfashinta da take ta kokawa da shi. Jin yan tafin hannunsa saman nata hannun shi ya sa ta ciwo ta dube shi cikin yanayin karaya da sarewa. Jan hannunta ya yi suka fita daga motar. Maimakon ya rabu da ita ta tafi ofis ɗinta kamar yadda ta saba, sai kawai ya ci da tafiya da ita zuwa ofis ɗinsa. Binsa kawai take cikin binjima-binjiman kayanta na maza. Ganin inda suka nufa ya sa ta ɗan daƙilewa, amma kalar da ya sakar mata shi ya sa ta bi shi ba tare da ta shiryawa hakan ba. Hannu kawai yake ɗagawa ma'aikatansa da suke ta miƙo gaisuwa, har ma da yi masa Allah ya sanya alkhairi sakamakon rashin haɗuwa da shi ranar ɗaurin auren. Suna zuwa ƙofar ofis ɗin, sakatariya ta zo ta buɗe masa tana faman zabka masa sane da zuwa, cikin rawar jiki. Duk halin da Raihan ke ciki hakan bayana ta zabkawa sakatariya harara ba. Suna shiga sakatariya ta riƙe baki cikin alhinin da mamaki ta ce, Anya ko wannan Rahim ɗin ba ɗan Daudu ba ne? Cikin sauri ta rufe bakinta tana mai leƙa hanya don samun tabbacin babu wanda ya ji ta. Suna shiga ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwace yananta. Hakan bai samu ba sai ma janyo ta da yi gaba ɗayanta. Suna fuskantar juna. Me ta miki ke yararta? Ta ji tambayar kamar daga sama. Tura baki ta tana mai kyau da fuskar da ta fahimci so yake ya saka shu'uman idanunsa a ciki. Ɗallin bakin ta yana cewa, zan yi maganin bakin nan. A hankali ya kuma matsawa dab ita kamar wanda ake ja, wanda shi kansa bai sanya aka ya samu kanshi da haɗe jikin shi da nata ba. Yana cewa, me yasa kike haka? Me aka yi miki? Ya faɗa yana ƙoƙarin cusa fuskarsa cikin wuyanta da ke fidda wani ni'imtaccen ƙamshi Ƙoƙarin tura shi ta fara yi idanunta na cika da ƙwalla da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce amma me ya hakan ba na so babu kyau. A hankali ya ɗago shi ya ɗan zuba mata ido kafin kuma ya sake ta yana nufar wajen zamansa. Ki je ki yi ki amma nan da awa biyu ki dawo za mu tafi. Ya faɗa tamkar ba shi ya gama shinshine ta ba yanzu. Fuskar na a kame kamar ko da yaushe. Cikin sanyin jiki ta fita daga ofis ɗin wanda har ta tana jin yanda idanunsa suke kanta duk da cewa Idan kallonsa kake yi ba za ka taɓa cewa kallon na nata yake ba. Sai da ta fita ya samu nutsuwar yin abin da ya kamata. Ita ma ɗin ji ta samu ƙwarin gwiwar yin ayyukan da suke gabanta. Duk da cewa ba wasu ayyuka ba ne saboda tana ragewa daga gida. Su Salim da Abu Huraira sun ji daɗin ta da haka kai tsaye suka fara gabatar da ayyukan da ke gabansu. Ƙarfe biyu na bugawa ta tattara komai ta wuce ofis ɗinsa kamar yadda ya umarce ta. Sai dai tana zuwa sakatariya ta sanar mata cewa yana da baƙuwa. Turus ta yi tana duban sakatariya, wanda ita kuma sakatariya ta yi hakan ne da biyu. Don ta san cewa sanin yana da baƙo ko baƙuwa ba zai hana Rahim shiga ofis ɗin Oga Wazir ba. Ai kuwa ta samu abin da take so, don take a gurin yanayinta ya sauya zuwa wani sabon yanayi, na ɓacin rai. Wanda kowa ya san baya ɓoyuwa in dai akan Wazir ne. sai dai kuma hakan bai hana ta shiga ofis ɗin cikin nutsuwa ba. Idanun shi a kanta ya amsa sallamar da ta yi a kan leɓɓansa. Ta gefen idanunta ta kalli hamshaƙiyar matar da ke zaune a gaban Wazir. Bata kula ta ba ta wuce cikin ɗakin hutu tana jin takaici duk da dai ta ga matar babba ce. Sai da ta yi sallah sannan ta samu ta take shingiɗa. Tun tana jiran sa har wani bacci mai daɗi ya ɗauke ta ba tare da ta shirya ba. Yin baccinta da wajen mintuna goma ya shigo ɗakin bakinsa ɗauke da ‘yar gajeriyar sallama. Cikin takunsa na nutsuwa ya ƙaraso gabanta tare da tsugunowa a gabanta. Yana sa wa ƙananan jajayen lips ta ido. A hankali ya kai hannu yana shafa su kamar mai tafiyar tsutsa kafin ya ji duk wata laka ta jikin shi ta mutu. Cikin wani irin abu da ke jan shi gari. Kukan da ta saki mai ƙarfi. Shi ya dakatar da shi daga nisan da ya yi. A hankali ya janye fuskar shi, yana mai kallon bakin da take ta gogewa, tana kuma sakin kukan sakarci. Bai kula ta ba sai miƙewa da yayi tare da janyo hannunta ya miƙar da ita tsaye. Idan baki min shiru ba, zan yi abin da ya faka haka. kamar an ɗauke wuta, sai dai zuciyarta ba ta bar bugawa da razanin da ta shiga ba. Fita suka yi kai tsaye wajen mota suka dafa. Samir ya saurin buɗe musu bayan suka shiga. Ko kallon shi ta ƙi babu abin da take rayawa a ranta sai cewa Wazir ya zama ɗan iska kuma yanzu ba abin yarda ba ne a gare ta. Don abin da ya faru ya gama tabbatar mata da cewa ko me zai iya yi mata. Wani irin haushi da tsanarsa ta tuna mamaye zuciyarta har suka je gidan magana ba ta shiga tsakaninsu ba sai ma tsananin takurewa da ta yi a gefe kamar a ce ket ta zura a guje. Suna tsayawa ta da sauri ko waiwaye bata tsaya yi ba. bare ya yi zaton samun sallama daga gare ta. A hakan kamar hankalinsa baya kanta sai dai kuma ta can gefen zuciyar shi yake jin motsinta da komai nata. Wuri-wuri ta lokacin da ta shiga babban falon ta tare da gaba ɗayan sa'anta amarya har abi. Sannu da gida ta yi musu ta wuce kamar za ta kifa, don gani take kamar za su gane abin da ya faru da ita. Anta amarya na fakar idonsu ta miƙe kamar za ta yi kicin amma sai ta yi kwana ta nufi koridon da ɗakin Raihan ɗin yake. Da sauri ta tara antin tana cewa anti wai me yake faruwa ne? Ina ji kamar da akwai abin da yake faruwa wanda mu bamu sani ba. Calm down Rehan Me yake faruwa na ki gaya min komai. Wani miyo ta ya kafin ta ce anti amarya. Wasu halayya ham. Bata ƙarasa ba aka turo ƙofar ɗakin kai tsaye. Abi ne ya ƙara so yana cewa Rahim me ke damun ka naga ka shigo cikin wani irin yanayi kamar da akwai damuwa ko? I eh, a'a dama kaina ne yake ciwo Katse ta yi ta hanyar kama hannunta yana cewa mu je Dakta Sabo ya duba A'a Abi. Ya katse ta yana ci gaba da ta da ido an ta ta mata alamu akan ta yi shiru kawai su je. Abi yana ƙoƙarin ta da mota wayar Baffa ta shigo masa. Hakan ya sa ya dakata ya ɗaga. Daga can Baffa ya ce ka zo ina son ganin ka kai da Raihan. To shi kenan baffa ga muna dama muna tare. Kashe motar yayi yana cewa zo mu je baffa na son ganin mu. Idan mun fito sai mu je asibitin. Jinjina kai ta yi ba tare da ta ce komai ba saboda har yanzu akwai damuwar abin da ya faru a kanta. Shugaban jam'iyya Dakta ne ya dubi shugaban jam'iyya ya ce har yanzu ba a samu wani sakamako ba kuma na san hakan ba yana nufin ƙyale mu yaron nan yayi ba. Idan ba a yi gaggawar ƙwace bidiyon nan ba, ina tabbatar muku zai je wajen Triple White Rose, hakan kuma da zai faru tamkar zuwan mu ne. Alhaji Sale ya yi saurin tare shi da cewa duk ƙoƙarin da muke yi ba ka gani, sai ka dinga nunawa kamar ka fi mu damuwa da wannan lamarin. Kar fa ka manta saura asirin mu ya tona fa. Idan har ba ma bin abun nan a hankali to tabbas za mu yi kwaɓar da za ta kwaɓe da mutum. Tun da dai mun san ana mana aiki a kansa ana bibiyarsa cikin sirri, mu dakata mu ga abin da zai biyo baya tun da dai har yanzu a binciken mu babu wanda ya san da labarin bidiyon nan bayan shi kawai. Ina ganin mu saurara mu ji daga ɓangaren ɗan leƙen asirinmu. Ya fi dai. Cewar shugaban jam'iyya, wannan matsayar suka tsaya. Kowa ya ɗan leƙen asirin nasu, ko a wane ɓangare yake, mace ce namiji ne, mu dai mu bi su mu samo kan zaren. Babba Ali sai da suka ɗan taɓa wasan jika da kaka kamar yadda suka saba idan sun haɗu. Duk da cewa yau Raihan ba ta cikin wannan yanayin. Ɗan gyaran murya ya kafin ya maida dubansa kan Abi ya ce, yanzu Amadu ya kira ni ya kuma yi min bayani mai gamsarwa akan yana so a sanar da Raihan komai saboda haƙƙi ne a kanmu da ya zama dole mu sanar mata. Wani irin zabura Rayhan ta yi, jin yadda Baffa ya kira ainihin sunanta kai tsaye ba kuma tare da yanayin tambaya ko bugar ciki ba. Kafin ta fita daga wannan mamakin ta ya kuma jefa ta cikin wani mamakin, saboda shi ma kai tsaye ya amsa wa Baffan da cewa, ni ma na yi tunanin haka, ba na so dai kawai na yi abin da baya cikin umarninka, tunda dai ga a yadda muka tsaida magana. Gaba ɗaya mai da hankalinsu suka yi kan Rayhan ɗin da ta yi mutuwar zaune. Kallonsu kawai take kamar bata ta sanin su ba. Babba ne ya ce, Raihanatu, kwantar da hankalinki, yanzu nan za mu fidda ke daga duhun da kika shiga. Yanda numfashinta yake sama da ƙasa ne yasa dole Abi ya janyo ta kusa da shi ya shiga shafa gadon bayanta. Yana cewa natsu Raihan, ban san ki da saurin ruɗewa kamar mamanki ba. Please, ki natsu kin ji? Yana kanta ta shiga yi tana jin numfashin ta na ɗan daidaituwa. Sai da suka tabbatar ta samu kanta sannan Baffa ya zayyana mata komi cikin nutsuwa kamar yadda Abi ya sanar da su a wancan ranar. Ƙara rungume abinta ta yi tana jin kamar yau ta kamar yau ta san shi, saboda yanzu tana tare da shi ne kai tsaye ba tare da nuku-nuku ko fargaba ba. Yau kai tsayenta take tare da abinta a matsayin Rayhan ɗinsa ba ɓoyayya ba. Wasu hawayen farin ciki ne suka gangaro mata duk da cewa har yanzu tsugunne bata ta ƙare ba tunda antinta bata san komai ba kenan ba za ta ci gaba da sakewa da abin nata ba in dai har antin na kusa dago kanta ta yi daga kafaɗarsa ta dubi baffa da ke mata kallon tausayi ta ce baffa me yasa ba za ku sanar da anti amarya ba anti amarya ba tana da matukar rauni a kaina kar ku ga laifinta a komai ita ɗin jaruma ce a kaina ne kawai take take zama raunanniya bata da juriya akan duk abin da ya shafe ni. Ina son anti Amarya fiye da yanda take so na. Shafa kanta Abi cikin nutsuwa ya ce, ki yi haƙuri Raihanatu, ki ba mu haɗin kai kamar yadda kika ba wa mamanki. Muna sane da komai kuma ba mun yi hakan ne don ramako ko wata manufa ba. Mun yi ne don kawai mun san hakan shi ne zai ba mu damar kama maƙiyanmu a hannu. Ina fata kin gane. Jinjina kai ta tana share hawayenta. Babba ya ce sai kuma abu na biyu da muka riga muka yanke shi ne Aure da ke da muka yi saboda wancan dalilin barazanar da aka yi wa mahaifiyarki a kanki. Ina fata za ki mana biyayya har zuwa lokacin da komai zai warware. Aure kuma? Ta tambaya cikin mamaki da tashin hankali. Aure mana, shi muka ɗaura miki. Abi wani irin aure kuma? Ya za a yi ku yi min aure kuma ku dinga tunanin ba za a san ko ni wace ce ba? Baffa ya ce ai ba wani bare muka bawa ba. Amadi ne kuma ya san komai game da kekin kuwa ba mu da wata matsala kenan. Wani Ahmadun kuma? Yawwa! Ga shi nan ma ɗan halak. Ya ƙaraso. Dama matan ɗazan na ce zo a yi komai a gabansa shi ma. Cewar Baffa da ya ƙarasa magana tare da amsa sallamar Wazir ɗin. Wuri ya samu a ƙasa ya zauna yana gaida Abi kafin ya juya ya gaida Baffa cikin tsananin biyayya. Amsawa Baffa ya cikin ƙaunar Roseline ɗin da yake ji har cikin ran shi. Rayhan kuwa ne fuska ta kuma yi tare da cusa fuskar ta a bayan Abi. Baffa ne ya fara magana. yau wato, tun da gashi ya zo sai mu ƙarasa magana. Don mu samu matsaya ko? Abi ya ce haka ne sannan ya juya kan Rayhan yana cewa to yanzu kin gane wani Ahmad ɗin ake nufi? To idan ma ba ki gane ba ga nan wazirinki ki, shi muka ba wa aurenki. Da sauri ta ɗago kanta da ke bayan Abi ta ce, amma shi ba ya yi aure ba? ku ya aura. Babba ya saurin bata amsa, kuka kawai ta sa har da gunji, ni wallahi babba ba na son shi kuma ni ba zan yi aure ba har sai duniya ta sanna a matsayin mace. Abi ya ce, Raihanatu, wannan fa duk ba matsala ba ne, shi kan shi wasu ɗin ba tare da sanin shi ko neman shawarar shi muka yi hakan ba, sai daga baya muka sanar da shi. Da haka tunda ba kwa so gaba ɗaya, na yi muku alƙawarin duk ranar da muka cimma manufarmu komai ya warware zan sa ya sake ki shi ya je ya rayuwa da matarsa ke kuma ki samu wani ki aura. Ba shi kenan ba? Ya faɗa yana kallon Wazir da tunda Abi ya fara magana ya samu kansa da zubawa bakin shi ido har ya kai aya. Jinjina kai kawai Wazir ya yi ba tare da ya iya cewa komai ba. Sai dai kuma yadda ya ga Baffa ya ɗan yi murmushi, shi ma Abin ya yi, yana masa wani kallo. ya sa ya gane cewa wayo ake son yi wa Raihan ɗin. Shi ma samun kansa ya da ɗan sakin murmushi ba tare da Raihan ta lura ba. Shi kenan na amince. Ta faɗa cike da wauta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ta gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.